Hajiya Amina Muhammad ministan ma'aikatar alkinta muhalli ke bayyana halin da zazuzukan Najeriya ke fuskanta da cewa kashi uku na yawan dazuzzukan ana sare itatuwan da suke ciki wanda kwatankwacin itatuwa miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar kenan ake sarewa a kowace rana inda ta ce babban matsala ce da za a mai da hankali a kai don shawo kanta masana kan gurɓata muhalli sun alakanta sare itatuwa da jama'a ke yi don makamashi da kuma hanyar dogaro da kai na haddasa illoli masu yawa da suka hada da zaizayar ƙasa samun ƙarancin ruwa da kuma dumamar yanayi sule masu ra'ayi mai amfani ne da itace a gidansa don sarrafa abinci da kuma gudanar da ayyukan yau da kullum a hirata da shi ya faɗa mini dalilan da ya sa yawancin mutane ke amfani da itace a rayuwarsu abubuwan suna da yawa na farko itacen nan ya dawo hanya ce ta neman abincin mutane itacen nan ya dawo ne hanyar da mutane suke amfani da shi wajen makamashi itacen nan ya dawo da shi jama'a kusan ma suke dogara domin waɗansu da shi suka dogara su sare su kawo su sayar da wani abu ya za ka yi in karatun da za ka yi mafi sauki shine ka samu hanyar da za ka samu itacen ka kawo kaɗan samu abu da ka sarrafa ka rufa kanka asiri to amma akwai amfani da kamar su fi sabilillahi ana cewa kanazir masu amfani da kanazir nan kan ai ma maganar a ce wai talaka tafi kan kanazir wato kamar kawai ana dai faɗa ne kawai shati fitilar a ci bol ɗinsa baya iya zuwa mata kanazir kuma kana kiransa wai koma girki da kanazir kuɗin kanazir da kuɗin abincin da zai girma wanne ne fiye malam salisu gada da ke ƙauyen yaga a ƙaramar hukumar ganjo a jihar bauchi ya ce ya yi kimanin shekaru 25 yana sayar da itace da kuma shi yake ciyar da kansa da iyalansa da ma biyan kudin makarantar da 'ya'yansa ke yi da farko ya shaida mini hanyar da yake bi domin samun itacen itace a cikin jeji muke zuwa mu same shi kan dutse haka a wajejen inda masu yankan katako suka yi yanka na katako suka fidda katakonsu wanda ba zai musu amfani ba shine muke zuwa mu saro sai mu kawo shi tasha kuma mu tsayar su masu yin aikin katakon nan sukan sare kan bishiyoyi nawa kamar rana eh to gaskiya in har aiki za su yi don irin a mutum ɗaya ma zai iya sare bishiyan da ya kai bishiya talatin ko arba'in kai wani wani wanda baya gajiya a aiki yakan sare ta kai hamsin ma. to ganin cewa talauci da kuma rashin ayyukan yi da ma karancin makamashi don ayyukan yau da kullum cikin sauki na daga dalilan da yasa ake saran itatuwa na tambayi ministan muhalli hajiya amina muhammad ina mafita sai ta ce kwarai da za ka yi ba za ka je ka ɗauki gas shi da tsada amma jahilci ma na ciki ya kamata dai a gari gwamnati za ta kafa wani tsari da za a samu a nuna mutane abin da ya kamata a yi duka dai wannan muna duba tare inda muka haɗa hannu da jihohinmu dukansu za mu duba mu da za mu tsara an fara dai da waɗansu murhu da aka samu wani na aiki wani bai yi so yanzu mun sake duba mu ga inda zai fi ma eh, talakawa sa'annan kuma shuka itatuwa ai kullum ana ne yanzu abin da muke cewa shine duk wanda suka tsara itacen nan ya kamata a yi tunani ya za a yi a jawo hankalin su su ma su zo suna shuka itatuwa gwamnati na yi tsara itatuwan nan nan da muke kin ba an zo an ga hunturu hunturu nan ya zo ya kashe musu gonakin su ka baki daya da akwai itatuwa suna dan karewa yanzu kan babu so yana nan matsalolin da yawa ina ga yaki da jahilcin nan kam sai an yi shi abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya